Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke sake dawowa a shirin mana A yau ranar Litinin sha 11 ga watan Disamba na shekarar da ashirin 2023. Cikin shirin za a ji cewa an kaddamar da kudirin jagorancin malaman Afirka a birnin Fes na kasar Morocco. sai kuma shirin zauren matasa wanda da Amerika ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. a ranar talata ne idan allah ya kai mu shugaban amurka joe biden zai marabci shugaba volodymyr zelensky na ukraine a fadar white house a daidai lokacin da gwamnatin amurkan ke azakaimi ga kokarin da take na ganin majalisar dokokin kasar ta amince da samar da karin tallafi ga ukraine din a yakin kwatar kai da take fafatawa da rasha fadar white house ta faɗa cikin wata sanarwa a jiya lahadi cewa ziyarar ta shugaba zelensky na da nufin jaddada cewa ko zo ga goyon bayan da amurkan ke da shi ga al'ummar ukraine a kokarin da suke yi na kare kansu daga mamayar zaluncin rasha ofishin shugaba zelensky ya tabbatar da cewa zelensky ya amshi goron gayyatar na shugaba biden haka zalika an gayyaci shugaba zelensky da ya yi jawabi a wani taron sanatocin kasar shugaba biden da ya nemi majalisar dokokin kasar ta amince da wani kunshin tallafi ga yakin da ukraine din ke fama da shi da ma na isra'ila na kuɗi dala biliyan 61 da dala 400 da sauran mahimman al'amura da suka shafi tsaro amma 'yan majalisar republican a majalisar dattawan amurka suka yi kafar angulu ga kudirin dokar neman tallafin suka ce ana buƙatar manya-manyan sauye-sauye a tsaron kan iyakar ƙasar. a jiya lahadi ne gwamnatin guyana da ke fama da matsin lamba daga makwabtan kasashen brazil da wani bangaren harkar kasuwanci a tsibirin caribbean ta amince ta shiga tattaunawa kan batutuwan da suka shafi bangarorin biyu da venezuela kan wani rikici da ya shafi batun kan iyaka da ke ta'azzara rikicin na kusan shekaru 100 tsakanin kasashen kudancin amurkan biyu ya sake kunno kai ne a 'yan kwanakin nan bayan da aka gano dimbin arzikin mai kwanci a ƙasa a guyana a makon jiya gwamnatin nicolas maduro na venezuela ta gudanar da wani sauraron jin ra'ayoyin jama'a inda ta yi ikirarin yankin na esinquibo da ya kunshi kashi biyu bisa uku na guyana da ke kusa da bakin teku makare da arzikin mai cewa mallakar kasar shi ne a jiya lahadi tashin hankali ya kara kamari akan iyakar lebanon da isra'ila yayin da hezbollah ta kaddamar da hare-hare na jirage marasa matuki da manyan makamai masu linzami a yankunan isra'ila inda isra'ilan ta rika yin ruwan makaman roka a garuruwa da ƙauyuka da dama a kudancin lebanon isra'ila da hezbollah da iran kimarawa baya dai sun rika musayar wuta ne tun bayan da yaƙi ya barke a gaza watanni biyu da suka wuce rikici mafi muni tsakaninsu tun bayan rikicin shekarar 2006 an dai shawo kan bangare da dama na rikicin kan iyaka wani makami da isra'ilan ta cilla ta sama ya sauka a kan garin aitaron inda ya baje gidaje biyar ya kuma lalata wasu da dama wani jami'in cikin gida ali jazi ya ce kaɗan ya rage a samu waɗanda suka yi shahada a harin ya shaida a kamfanin labaran reuters cewa mata uku da maza biyu ne suka samu rauni dakarun isra'ilin dai ba su ce ta tafasa ba a lokacin da aka nemi jin ta bakin su ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ina jima kaɗan za mu kama kusurar labaran duniya kafin nan a ƙarshen taron koli na shekara-shekara karo na biyar na babbar majalisar gidauniyar muhammad na shida ta malaman afirka da aka gudanar a birnin fas da ke ƙasar morocco taron ya samu halartar malamai daga nahiyar afirka fiyar uku da ƙasashe arba'in da takwas an kaddamar da kurin da zai zame wa malaman da ke karkashin gidauniyar jagoran tabbatar da manufofin ƙungiyar. wakilin idris abdullah na ɗauki da ƙarin bayani taron koli na gidauniyar majalisar malaman afirka da sarkin morocco muhammed na shida ya assasa na kunshe ne da mambobin malamai fiye da ɗari uku bayan an samu ƙarin ƙasashe goma sha hudu da suka haɗa da burundi cape verde mauritius da sauransu dr ahmad sa'id babban sakataren malamai na birnin kumashi a ghana ɗaya daga cikin malaman da suka wakilci ghana ya yi ƙarin bayani eh, mun zo taro nan daga fas daga morocco na malumman afirka baki daya da jagorancin shi mai martaba sarki muhammadu na shida wannan mu'assasa ko foundation shi ya kafa ta kuma yana taimakonta da zatin kansa kasashe wurin 48 suke cikin wannan kungiya mu gane ma muna ciki da jagorancin shi mustapha ibrahim mun zauna zama na kwana uku yana cikin abin da aka tattauna yadda za a yi a ga sakiya ya zo ko mata asali gargajiya mu ga kamar addinin nan yana yana da marika yana da shugaba daya yana da yadda za a yi a tafi ya zo wurin jawabi ko ko wani fatuwa an san wanda za a tambayi kuma an san ga jawabin da zai iya ba ya dace da abin da annabi ko kur'anu ya nuna a zaman farko babban sakatariyar gidauniyar ta gabatar da rahoton ayyukan gidauniyar na shekarar 2022 da 2023 sannan ta gabatar da wasu daga cikin ayyukan da za ta gabatar a shekarar 2024 wanda za a tattauna a kai kuma tabbatar da su ƙarƙashin kwamitoci hudu wato kwamitin kimiyya da gargajiya kwamitin shari'a kwamitin farfado da addinin musulunci na asali da kuma kwamitin sadarwa a zaman ƙarshe wanda aka yi a ɗakin karatu na masallacin alkarawiyin mai tarihi wanda ke garin fas an ƙaddamar da ƙudurin da zai zame wa malaman da ke ƙarƙashin gidauniyar jagorar tabbatar da manufofin ƙungiyar a hukumance babban limamin masallacin abuja da ke babban birnin najeriya farfesa ibrahim makari ya bayyana wa muryar amurka mafi muhimmanci muhimmanci a cikin kudirin. Cikin wannan taron an fitar da kuduri na malaman Afirka wanda mafi muhimmancin abin da kudurin ya kunsa shine yaya malaman Afirka za su ba da gudunmuwa cikin tabbatar da zaman lafiya da kiyaye muhalli da haɗin kan al'umma da kore a saɓani tsakanin al'umman musulmi da junansu da kuma zaman lafiya tsakanin al'umman musulmi da waɗanda ba musulmi ba ta yadda za su bayyana addinin musulunci a matsayinsa na addini a na rahama da jin kai sannan kuma a lokaci ɗaya maimakon su zama waɗanda ake shigo musu da fatawa to su ma su zama su suke fitar da matsayi wato na musulunci a cikin lamarin da ya shafe su su a matsayinsu na malamai na wannan nahiya ta afirka shin ko me aka tattauna a bangaren kwamiti kwamiti tambayar da na yi wa dokta nasiba tahir malama a jami'ar islamiyya ta ghana kuma ɗaya daga cikin mamban kwamitin kimiyya da al'amuran gargajiya kenan mun duba abinda da muke so sabon shekara 2024 programs da za mu yi na farko scientific symposium an yi taruwa game da yadda za a yi addinai eh, akida akida na a hada kai ba da eh, wani fitina ba a duba inda muke dacewa mu hada kai a wurin kwamitin mu mun nuna eh, damuwa kan batun yadda za a yi a taimaka ma matasa da mata a eh, wanga karo a wurin scholarship to su kuma su iya su share ka. A gefen taron an shirya ƙayataccen biki domin bayar da kyaututtuka ga waɗanda suka yi nasara a gasar haddar Kur'ani da gidauniyar ta shirya ta yanar gizo a ranar 1 zuwa 3 ga watan Afrilun 2023. Idris Abdullahi Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga Faz, Morocco. a gai da idris abdullah har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hawa dauke da kashi na biyu na labaran duniya a jiya lahadi ne tsohon shugaban amurka donald trump ya ce ya yanke shawarar ba zai sake bayar da shaida ba karo na biyu a shari'a da ake mishi akan damfara a birnin new york inda ya wallafa a shafinsa na kafar sada zumunta zamani cewa ya riga ya ba da shaida lalliya cikin nasara a watan jiya don haka bai ga wata bukatar sake bayyana ba ana sa ran trump zai sake koma ne a yau litinin domin ba da shaida a matsayin babban mai ba da shaida kare kai a shari'ar da ake yi a birnin new york a karar babbar mai shari'a letitia james karar dai na barazana ga hamshakin kamfanin shi na hada-hadar gidaje da tsinka mutuncin shi na hamshakin dan kasuwa. Trump ya bayyana goge bayar da duk wata shaida da manyan haruffa inda ya yi baro-baro a shafin sadarwarsa na sada zumuntar zamani cewa ba zai sake ba da shaida ba a ranar litinin. Ya ce ya riga ya ba da shaida a kan komai kuma ba shi da sauran abin da zai faɗa. inda ya kara ƙara ta ikirarin shi mara hujja cewa james da sauran 'yan democrat sun mai da tsarin shari'a makami domin hana shi rawar gaban hantsin da za ta mai da shi fadar white house a yammacin jiya lahadi kasar kenya ta fada cikin duhu sakamakon dauki wutar lantarki lamarin da ya tsaye da al'amura cak a mafi yawan sassan kasar da ya hada da babban filin jirgin sama da ke babban birnin kasar nairobi a kasar da ta kasance wata babbar mahadar sufuri da ta sada yankin gabashin afirka da yankin turai da asiya da ma sauran sassan duniya dauke wutar lantarkin na jiya lahadi ya faru ne tun daga kimanin karfe 8 na dare karfe 5 agogon gmt wanda hakan shine karo na uku ana rasa wutar lantarki a fadin kasar cikin watanni ukun da suka wuce mahimman wurare da lamarin ya shafa sun hada da babban filin jirgin saman jimo kenyatta da ke birnin nairobi da filin jirgin saman eldred da ke yammacin kenya inda injinan bayar da wuta na janareto suka ki tashi bayan ɗauke wutan na gama gari hukumar samar da wutar lantarki ta kasar kenya power ta ɗora alhakin ɗauki wutan na gama gari akan matsalar kayan aiki da ta ce a halin yanzu an dukufa wajen gyaran su. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kafin mu ga mu na gaba a shakata da wannan faifan. a akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma a mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA. Shirin da ke taɓo lamuran da ke cewa matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen. Da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Har ila yau shirin zauren matasa na VOA na garin gashuwa jihar Yobe, inda matasa masunta kuma manoman shinkafa suka zauna don yin bayanan yadda riƙe su ta gado ya yi musu rana da hakan kan sa su samu hanyoyin rike gida da bukatun yau da kullum. A baya garin ya yi fama da kalubalen tsaro har ya gurgunta kasuwar kifi ta yankin, amma tuni kalubalen ya fara zama tarihi. Hidimar kamun kifi da noman rani sun zama abubuwan alfahari ga al'ummar gashuwa, kuma hakan yasa ba sa rasa na kalaci. Duk da haka sun buƙaci yashe kogin da ke tsulancewa wanda ke amfanar al'umma daga jihar Bauchi zuwa harcen Chadi. Wato sauyin yanayi na kawo barazana ga kogin. a makon jiya lirab kana gashuwa na bayyana yadda sana'ar ta sa matasan samun na biyan manyan bukatun rayuwarsu matasan da suka shigo zauren sun hada da Ali Rabkana Gashuwa, Suleiman Yunusa Yakubu, Ahmad Ado, Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale. Matasa ku biyo ni mu shiga zauren. kamar dai ciyawar gaskiya kogin gashi waɗannan kuma dugu yobe yana taimakawa yobe yana taimakawa bauchi yana taimakawa jigawa har gefen kano da gefen nijar kamar jihar difa kuma da gefen chadi duk yana taimakawa shi wannan abu bayan na ba ta kaya za ka iya zuwa ka siyo kifin nan ka sarrafa shi ka samu kaɗan yau gobe ka samu da yawa wata ma ka iya zuwa ka siyo ka sarrafa kuma ka rasa mu a namu ra'ayin gwamnati ta shigo al'amarin nan kuma in ta shigo shigo ta shigo da zuciya ɗaya kasan gwamnati za ta ce tana son wani sa'in sai ta shigo da haraji inda ta ga mutane suna ɗan samu sai ta sa haraji wanda zai wuce ƙarfin talaka to muna cewa gwamnati ta shigo wannan al'amari ta taimaka wa matasa taimakon da za ta ba su wanda ba za su biya ba ko kuma in ta ba su bashi ba mai tsanani ba kuma ba mai ruwa ba wanda za in an baiwa mutum jari ya riga ya san an bashi shi ma sai ya yi haƙuri ya nema ya maida wa wannan gwamnati kuma a sa ido akan wannan al'amari in gwamnati ta sa al'amari akan wannan ta sa ido akan abu za ta baiwa matasa aikin yi kuma matasa duk matashin da ya aure zai aure mace hudu in ya aure mace hudu zai samu 'ya'ya in ya samu 'ya'ya kuma zai samu jikoki to ta wannan layin jirgin ne tattalin arziki albarka za ta shigo cikin wannan al'amari dama kasuwa noma da kiwo dama Allah musu albarka tun dama da albarka suke duk mutanen da suka rungumi kamar noma kiwo kamun kifi duka duk layin noma ne saboda duka agrin ma duka duk yana cikin wannan al'amari to in aka rike hannu biyu lallai matasa za su samu aikin yi kuma matasa za su inganta rayuwar kansu kuma zai zama ba gulma ba munafurci don mutum ya kayan zai tafi gona ba zai zauna ana zagin wani ba mutum zai fita ya samu abincinsa ba zai damu da al'amarin wani ba to yayin da duk mutum ya samu ya samu yana iya rike kansa to zai taimaka har ya rike wani akwai yan uwa da za a rike su duka gaba da ah, yanzu a zaure da akwai wanda a sanadiyar kamun kifi da noman rani ah, zai iya rike mata hudu ah, ai sai dai za ka fita ka samu za ka yi haƙuri ka fita ka samu za ka yi riƙe mata hudu mata uku duka abin da ya sauwaƙa saboda yanayin ai abin da kake samu da yanayin kuma yadda ka inganta abin da zaka samu ba wai in ka samu kuɗi ka je ka samu dubu hamsin ka je ka kashe kai kana da buƙatar dubu saba'in ba dole dama za ka ajiye wani ruwa don gobe ka sha kuma za ka rage wani abu ko don gobe kai dumame ka ci to duk abin da ka samu in ka samu albarka kana iya ka dan rage abin da za ka ci kana hangen gaba ba baya ba ko kana hango wani wanda kuma kai baka kai shi ba yayin da kake hango wani dama wani ya ma nisa kuma kai ko wani yana biyo bayan ka zaka in ka daidaita rayuwarka yadda ba almubazaranci ba alfasha zaka ci ka sha ka rike kanka kuma ka samu tattalin arziki ya zama kana cin tinkaho bayan da zaka kana samun dubu goma ka je ka ce zaka dinka rigar dubu a ashirin ko ka ce zaka sai wayar dubu ɗari ko ɗari da hamsin wannan kuskure ne saboda ita sana'a ba mata wannan hawan kawara in kai ma zaka sauka Suleiman Yunusa. Yi mana bayani in haka ne kuma ko bangaren sun ɗazu ana danganta abin da noman shinkafa. Yi mana bayani alakar noman shinkafa da harkar kamun kifi. To alakar noman shinkafa da kamun kifi duk dai abu ne wanda yake duk bangaren ruwa duk ruwa ne da yake samar da wannan lamarin duk gaba ɗayan su a hada. Duk a wuri ɗaya suke gaba ɗayan su. Eh, ga wanda watakila garinsu babu shinkafar babu kogin yi masa bayani eh, don gasashe ne da dama suke sauraron mu a yi musu bayani yadda lamarin yake dangantakar waɗannan sana'o'in guda biyu. to dangantakar wannan sana'o'in guda biyu duk dai wanda yake samu dai a hausa a ƙasar hausa in aka ce kwari ya danganci kamun kifi zuwa noma na rani wannan ake yi ba tare da wannan ruwan sama yake shayarwa ba. da du gaba ɗayan tsarawa ne nan shi wancan za a je a zuba iri a bashi ruwa da wannan inda ake shiga ake kamo kifi a raini wannan irin da wannan ruwan da ake kamo kifi a je a dasa shi a raini wannan irin kuma a duka shi a gona a dinga ɗiban wannan ruwan da ake kamun kifi na cikin kogi ana bai wannan shinkafa kenan ana bata ruwa ana bata ruwa an hata kai wani munzali za a zuba mata taki za a cire mata ciyawa hata kai tsawon wasu adadin watanni da za ta kai ta nuna a yanke ta da wannan ruwa da ake kama kifi wannan kuma ruwa da ake kama kifi tun mu kwarawa muna iya zuwa mu dasa wannan shinkafa da wannan kifin da ka da ruwa ka je ka kamo shi ka zo ka tudu ka zo ka sai da shi za ka zo kuma ka zo ka sayi mai ka je ka zuba inji ka je wannan gonar taka da ka rasa shinkafa ka zuba mata mai ka da inji a cikin ruwa kenan ka bata ruwa dan ka ga ta nuna. Hmm. Ahmad Ado akwai mutanen da ake cewa kwarawa din nan ya za a yi mutum ya zama cikakken mutum da za a kira shi eh, yana cikin kwarawa. To gaskiya mu da nan kwarawa Eh, ina ji ya kuke kuke zama cikakkun kwara su waye ne ma kwarawa tukuna don wanda kalmar watakila a in ka kula Ahmad Ado kabar kalma ce sosai ta harkar da ta shafi bakin kogi eh dama duk wanda ka dan ce bakwai to ya danganci bangaren ruwa ne eh Eh, eh, kuma bangaren ruwa da kamar mu yanzu kamar nan muna iya kamun kifin ka gani muna iya noma ka ga duk sunan mu kwarawa akwai wani mutum da muka yi waya da shi a eh. abuja na kwatanta masa wani waje sai je ya bata shine sai ya ce wannan al'amari fa sai kwarawan asali in saki masa bayani <laughs> wato ita wannan kalma ya ce wani abu sai dai kwaran asali ana nufin in ruwa ya yi nisa kina yawwa yawwa sai ruwa in ruwa yi nisa kina yawwa to shi ne kaga ba wanda zai iya zuwa shi ne kamo sai dai wannan kwaran asalin yawa ah, halina kana ga kana son yi magana fa kan wannan fara wannan wasa yadda ake eh, samu eh, in ruwa ya ruwa sai an sai dan asali kenan eh kwarawan asali saboda abinda kuma ce wanda kafin Bahaushe yake cewa gagara ba don sannan kuma in yi din sai wanda ya gaji ruwan kuma wanda zai iya shiga ya kama saboda ayi ruwa in ya cika ko ina kowa zai iya kama kifi amma in ya zama ya koma kwarinsa akwai inda ma ruwan in aka shiga za a samu su an kifin ma yana bacci inda tahi tahi yake yau za a iya kamun kifi gobe kuma zai iya tashi in kuma ya tashi din ba wanda zai iya kama shi sai kwarawan asalin mm-hmm. yauwa saboda haka duk wanda ka ji ce kwari to iya wahala kenan sai masu abu duk abin da ka ji aka faɗi haka yana yin wahala wani haure wani bakon haure ya shiga ya kai saboda abin da kowace sana'a akwai wanda su suka iya akwai wanda su suka gaje ta saboda yanzu ko maganin sanyi kake nema sai ka zo gun kwarawa saboda su ne suke da wannan maganin sanyin su suke shiga wannan ruwa in suka baka maganin sanyin shi ne za ka samu sadida wanda su hanya abincinsu na hila komin sanyi akwai masu shiga cikin wannan ruwa saboda haka to su suke da wannan magungunan shiga ruwa saboda in suka shiga wannan maganin ruwan saboda shi zai hana wannan jinya ta kama su shi yasa saboda wannan kalmar tana da tana daukan abu sai abin da ka ce sai farawan asali sai wanda suka gaji abin wani haka ba zai iya yi ba in ba wanda ya gada ba kabiru muhammad sale ya nuna kwarawa kan iya zama har masu ba da maganin gargajiya kenan eh maganin sanyi sabida mai kyau ba eh dan sanyi yana damun ka za su baka magani amma ba kwarawa ba yawanci wasu su baka maganin bari maganin da wuri ba sana'ar eh. kwarawa dai tana da faɗi kenan sosai tana da faɗi sosai tana da faɗi sosai akwai albarka a cikin da sosai ku dakata a nan matasa in Allah ya kai mu makon gobe ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka da matasan nagarin gashuwa da ke jihar Yobe, masunta kuma manoman shinkafa, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. A gai da Nasiru, yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kama sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridar ne da jaridar the punch daya daga cikin manyan labaran jaridar punch na cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya kira ga manyan kamfanoni na kasashen waje da ke gudanar da harkokin kasuwanci a najeriya da kada su fice daga kasar shugaba tinubu ya yi wannan kiran ne a lokacin da shugabannin kamfanin shell mai hakoman fetur suka ziyarce shi a fadar shugaban kasa yana mai cewa gwamnatinsa na iya bakin kokarinta na ganin ta magance duk wasu matsaloli da irin waɗannan kamfanoni ke fuskanta ta a najeriya sai kuma jaridar sahara reporters da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran ta na cewa yanzu haka 'yan majalisun dattijai guda da tara a najeriya sai alkawarin ba da albashin su na watan disamba a matsayin taimako ga iyalan wanda wani harin jirgin sama mara matuki ya kashe a ƙauyen tudun biri a ƙaramar hukumar igabi da ke jihar kaduna albashin wanda ake kyau zaton cewa ya kai naira miliyan tara. tara mataimakin shugaban majalisar dattijan najeriya sanata jibrin barau shine ya bayyana hakan a lokacin da ya kai ziyarar jaji ga gwamnan jihar kaduna sanata ubasani a gidan gwamnatin jihar sai kuma jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar daily trust na cewa ya zaka wani bincike da jaridar ta gudanar watanni uku a birnin tarayyar najeriya abuja ta gano inda ake hada-hada da kuma sayar da kodan bil'adama ga masu hannu da shuni irin wayannan kodan biladama kamar yadda jaridar daily trust binciko ana sayan su ne daga hannun talakawa tare da yi musu tiyata kana kuma a basu wasu kudaden da basu taka kara sun karya ba wanda bincike ya nuna cewa bai wuce naira miliyan ɗaya ba jaridar dai ta bayyana rashin jin daɗin ta da kuma mamaki ganin yadda ƙungiyar likitoci ta najeriya da kuma ma'aikatar lafiya a najeriya suka ki ɗaukan mataki duk kuwa da cewa an dade ana ba da rahotanni a kafofin yada labarai yadda ake hada-hada na sayar da kodar bil'adama a sassa daban-daban na najeriya sai kuma jaridar the guardian daya daga cikin manyan labaranta na cewa duk da karin farashin albarkatun man fetur da aka yi a najeriya har yanzu ana ci gaba da hada-hada ko kuma smoga na man fetur din daga najeriya zuwa wasu kasashe da ke makwabtaka da najeriya binciken da jaridar the guardian ta gudanar ya nuna cewa ana safarar man fetur din ne a jarkoki da kuma motoci zuwa zuwa kwatano a duk rana a dadai gwamnatin najeriya ta bayyana cewa karin farashin albarkatun man fetur a kasar zai taimaka ko ma kawo karshen sumoga na man fetur da ake zuwa wasu kasashe da ke makwabtaka da najeriya sai kuma jaridar da fanga daya daga cikin wayan labaranta na magana ne akan kokarin fara tace danyen man fetur a najeriya daga kamfanin aliko dangote kawo yanzu an bayyana cewa kamfanin ya sayo danyen man fetur daga kasashen waje da kuma ake sa ran zai zai fara sarrafa man fetur din a cikin gida najeriya karshen shirin jaridun kenan a huta lafiya a gai da baban gida jibran da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma fa a takaice a ranar talata ne idan allah ya kai mu shugaban amurka joe biden zai marabci shugaba volodymyr zelensky na ukraine a fadar white house a daidai lokacin da gwamnatin amurkan ke aza kaimi ga kokarin da take na ganin majalisar dokokin kasar ta amince da samar da karin tallafi ga ukraine din a yakin kwatar kai da take fafatawa da rasha fadar white house ta faɗa cikin wata sanarwa a ranar lahadi cewa ziyarar ta shugaba zelensky na da nufin jaddada cewa ko gyauzo ga goyon bayan da amurkan ke da shi ga al'ummar ukraine a kokarin da suke yi na kare kansu daga mamayar zaluncin rasha a jiya lahadi ne gwamnatin guyana da ke fama da matsin lamba daga makwabtan kasashe brazil da wani bangaren harkar kasuwanci a tsibirin caribbean ta amince da shiga tattaunawa kan batutuwan da suka shafi bangarorin biyu da venezuela kan wani rikicin da ya shafi batun kan iyaka da ke ta'azzara rikicin na kusan shekaru 100 tsakanin kasashen kudancin amurka biyu ya sake kunno kai ne a 'yan kwanakin nan bayan da aka gano dimbin arzikin mai kwance a ƙasa a guyana a jiya lahadi tashin hankali ya kara kamari akan iyakan lebanon da isra'ila yayin da hezbollah ta kaddamar da hare-hare na jirage marasa matuki da manyan makamai masu linzami a yankunan isra'ila inda isra'ila ta rika ruwan makamai na ruka a garuruwa da ƙauyuka da dama a kudancin lebanon isra'ila da hezbollah da iran ke marawa baya dai sun rika musayar wuta ne tun bayan da yaƙi ya barke a gaza watanni biyu da suka wuce rikici mafi muni tsakanin su tun bayan rikicin shekarar 2006 an dai shawo kan wani bangare da dama na rikicin akan iyaka a jiya lahadi ne tsohon shugaban amurka donald trump ya ce ya yanke shawara ba zai sake bayar da shaida ta karo na biyu ba a shari'ar da ake mishi akan batun damfara a birnin new york inda ya wallafa a shafinsa na kafar sada zumunta cewa ya riga ya bada da shaida lalliya cikin nasara a watan jiya don haka bai ga wata bukatar sake bayyana ba an sa ran trump zai sake bayyana ne a yau litinin domin ba shaida a matsayin babban mai bada shaidar kare kai a shari'ar da ake yi a birnin new york a karar babban mai shari'a leticia james ana sa ran trump zai sake koma ne a yau litinin domin bada shaida a matsayin babban mai bada shaidar kare kai a shari'a da ake yi a birnin new york karar da yana barazana ga hamshakin kamfanin shi na hada-hadar gidaje da kuma tsinka mutuncin shi a matsayin shi na hamshakin dan kasuwa masu raro a nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe kuɗi na yamma idan allah ya kai mu za ku jo daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan amadadin hawa da na gabatarwa su salaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.